أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga kayyar da shiga da shi da sahabbansa da da mummunai waɗanda suka bi sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu da da barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci daren litinin daren goma sha biyu ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗari hudu da arba'in da takwas wadda ta dace da ashirin da shida ga watan bakwai miliyariya dubu biyu da ashirin da shida Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ya sake haɗa mu a wannan masallaci na masjidu Bilal bin Rabah a nan jihar garin Kebbi jihar Nasarawa domin ci gaba da karatun mu ci wannan littafi na لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد Wallafar العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي Allah madaukakin sarki ya ji ɗan shekafa ta mishi tare da ta'alikin al'allama shek Muhammad bin Salih ibn al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yau kuma shine darasinmu na goma sha bakwai a cikin wannan littafi mai albarka a zaman da ta gabata muna karatu akan abin da ya shafi siffa ta goma sha biyar daga cikin siffofin Allah Madaukacin sarki da malam ya jero mana ita ce siffa ta alkalam magana da Malam ke tabbatar man cewa Allah madaukakin sarki daga cikin siffofinsa akwai magana mu karanta abinda malam ibn qudama rahimahullahu ta'ala ya faɗa muna kan karanta ta'liqin malam ibn al ina ga muna gaba na ƙarshe a ta'liqin ku inda yake al-mukhalifuna li ahli sunnati fi kalamin Allah ta'ala shine zamu karanta yau مالك المخالفون لأهل السنة waɗanda suka saba ma ahlus sunnati wal jama'a fi kalamin lahi ta'ala game da abin da ya shafi maganar Allah madaukakin sarki ana mun karanta abin da yake aqidan ahlus sunna wal jama'a shine Allah madaukakin sarki daga cikin sokofinsa akwai magana Allah yana magana kuma yana magana ne da harufa da sauti da ake ji to akwai waɗanda su masu yadda da hakan ba sun suka sa'a ma ahli sunna akan wannan sifa din malai ce khalafa ahli sunnati fi kalamin Allah ta'ala qawaifa نذكر منها طائفتين ya ce akwai ƙungiyoyi bangarora da yawa waɗanda suka saba ma suna sunna wal jama'a akan abin da ya shafi siffar Allah maɗaukakin sarki ta magana Ya ce amma daga ciki za mu ambaci ɓangarora guda biyu mana ya a ɓangarora guda biyu ne saboda a gaba ana yi magana akan waɗannan ɓangarorin wadda anan malam zai bamu a takaici tarihin kowanne daga cikinsu sunansu me yasa aka samu suna da wani ne su da kuma abin da ya bambanta su da ahli sunna a takaici malam zai kakkawo kuma da mun tattauna su tun a karatu muna a fahawiya mun karanta su in jikar su da abubuwan da suka sa'a suka sa'a sunna a kai wanda cewa fa'ifatun kula bangare na farko su ne aljahmiya aljahmiya sunan fa'ifa ce kuma ana kyan kira su jahmiya ne saboda danganta su da wanda ya fi shahara daga cikin waɗanda suka haifar da ita wannan ƙungiya wata suna ta jahar da safwan shi da cewa ba shi ba ne mu'assis na wannan tiranin mu'assisin malamai suna bayanin cewa yana cewa ne zuwa ga wani da kira jahar shi dirham jahar kuno dirham amma shi jahar shi dirham ya yi tsawon rai malaman zamanin su ne to gaba da suka yi ittifaki cewa ya yi rida kuma aka nemi ya tuba tuba in aka ke masa hukunci kisa a matsayin wanda ya yi rida daga cikin waɗanda suka bi shi a wannan tunanin shi ne wannan biyar bin kwan. to shi abu ya bar garin sai sai ya haɗa tunanin sai tunanin ya yaru shi yasa ke kiran masu wannan tunanin da jahamiyya nisba zuwa ga shi sunan shi jaham din bin safwan an gane to su waɗanda suke da wannan tunanin kwalo suka ce laysa al-kalamu min sifatillah suka ce magana ba shi daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki wa inna ma huwa khalqun min makhluqatillah sai magana halitta ce daga cikin halittun Allah ya khuluquhu Allah fil hawa'i wanda Allah madaukakin sarki yake halittar magana a iska aka ce alhawa zaka ce a society ko environment kace aw fil mahall yusma'u minhu ko kuma ya halicci maganan a wani abin da za a iya jin maganan daga wurin mana ba Allah ba ne maganan a Allah ya halicci maganan mana sun ɗauka sun ba maganan Allah hukunci irin hukuncin ɗan adam yanzu ɗan adam ba halitta ba ne ko bishiyoyi duka sammai ƙasa ruwa ai duk Allah ya halicce su kaga ba za ka ce ruwa yana daga cikin sifofin Allah ba amma ruwa halitta ne nawa Allah ko to shi suka ce to shi ma magana halitta ne yadda Allah ya halicci mutane haka ya halicci magana haka suke cewa shi suka cewa wa idafatuhu ila Allah idafatu idafatu khalqin shi suka ce jinginawa Allah maganan da ake a ce kalamun ba suka ce jinginawa ne na halitta ba jinginawa ta sifa au shirifin ko kuma jinjinawa na nuna matsayi da girma da darajar magana amma ba wai saboda sifa daga cikin sifofin Allah ba suka ce kamar yadda ake ce na fatullah ko baitullah hmm? raguwan Allah ko gidan Allah ba kaga suka ce ai kaga an jingina ne saboda nuna daraja da kima na abun suka ce na Allah amma ba sifa daga sifan Allah ba suka ce to haka ma magana wannan shine aqidan jahmiya akan wannan ne Imam Ahmad ya tabbata da su har da kake Allah madaukaki sarki ba shi nasara akan su akan jagororin sai ma ce to wani rudu alaihim bima yali ce to mu kuwa za mu sanaddi da abin da zai biyo baya abu na farko sai mu ce annahu khilafu ijma'i Sabu ce abu na farko wannan tunanin naku ya saba ma ijma'in magabata kakaf. Tun daga annabi da sahabbai babu wani mutum ɗaya da aka rawaito wannan fassarar daga gare shi. An fahimta ko? kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam mana shi ne alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin ko to wannan tunanin naku kuma ya sa a sunnan khulafa'ur rashidun ya sa sunnar sahabbai ya sa ma tabi'ai ba taba jin wani daga cikin sahabbai ko tabi'ai da wannan fassara da kuka yi yace na biyu annahu khilafun ma'qul sannan kuma ya saba ma abin hankali zai iya kamawa yace li annal kalama sifatun lil mutakallim yace saboda ai abin da aka sani a hankalce asali shine magana siffa ce ta wanda ya magana ko ba haka bane magana sifa ce ta wadda ya magana an gane ba taba samun mutum a ce gashi kuma yana magana sai a ce ah, amma maganan daban ne shi daban maganan ba tare da shi yake ba ba taba samun wannan wanda shi ne ra'ayi na kungiyar da zama kuma magana ga duk lokacin da aka ce magana aka ce an yi magana dole za a nemi ne wanda ya magana ko haɗa wani Ya ce saboda walaysa shay'an qa'iman bi nafsi shi magana ba wani abu bane wanda yake tsaye dan karan kansa a gefe da daban munqatilan 'anil mutakallim wa wanda yake ta shagan ya kai daga wanda ke gari magana ba haka bane magana sifa ce ta duk wani mai magana ba ta wasan magana daban mai magana daban ce wannan ce maganan sa ne kama ba shi yayi ba a'a amma ko maganin shi ya ta yi ai ghairu ma'qul ghairu ma'qul sai ce na uku abu na uku da mu sanar da shi ne anna Musa sani Allah yaqulu cewa annabi Musa ya ji Allah yana cewa innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni annabi Musa ya ji Allah ya ce lallai ni ne Allah babu abun bauta bisa cancanta sai ni ba gudu ne ka bauta mu sai ma da ce wa muhallun an ya kula zalika ahadun illa Allah subhanahu wa ta'ala kuma abu ne korarre ba zai taɓa yiwa wani faɗi wannan magana ba Allah an fahimta ku a yadda za a yi wani abu daga cikin halittan Allah ya ce shi ne Allah in dai har ka ce magana wa halitta ce ne zaman kanta kuma sai magana ce ta ce ma Allah wata ni ni ne Allah babu abun bauta bisa tantanta sai ni ka bauta mu ta ce babu ne sai ni ma na ce inna ni ana Allahu kenan so halitta ni ma halitta ne ba gani ba in dai har ba Allah bane magana a ita ma magana wata halitta ce to shi ni ma ai halitta ne shi kenan ni ma zai iya faɗa kenan ban yi laifi ba har za su ce ya san kitso da halitta ne ko ku gani ba malai ke to wannan za a yi musu rabbi da kuma wannan muka karanta a baya na ayoyi da hadisi ce a fa'ifatu saniya aifa ta biyu sune faifan al-ash'ariyya al kuma bangare ce wacce aka sa mata suna daga sunan wadda fikiran da tunanin ya fara daga gare shi شنو ابن عبد الحسن الاشعري عزيزي ابن عبد الحسن الاشعري شي ابن عبد الحسن الاشعري ياي رايوا ne tabaka guda hudu ياي رايوا a matsayin shi na ahlus sunnah dukun yayi ya rayuwa a mutumin ya zai rayuwa a matsayin shi na ba a ash'ari wanda shi ya kirkira daga ba ko ya mutu a ahlus sunna an fahimta ko asali mahaifin shi ahlus sunna ne a gidan ahlus sunna aka haife shi bayan mahaifin shi ya rasu yana karami sai mahaifiyarsa sai ta auri ba mu'tazili sai ta ce a mu'tazili maki da mu'tazilanci ka fahimta ko to haka ya tashi ya karatu a gurin su bayan da ya girma karatu ya ishe shi ya ji shi ma ya kai kirkira na shi haka ta ka bida a ta gida haka bida a ta ta ko tiji ai ya tashi a wata ɗariƙar shi daban banku amma da ya girma sai kirkira na shi ko sai kirkira na shi to haka duka sun tafi ɗari ƙurna, haka ba ka gani duk wani wanda ya kirkiri wata ɗariƙa da yawa wata ɗariƙa ne wanda ya girma ya girma shi ma sai kirkiri na shi shi ma wancan ne zo ya girma sai kirkiri na shi a gani ko yasa shi ma mai manya-manyan idanu shi ma da ya zo da ya ba zai ƙirƙira na shi ba kamar ba zai ci kasuwa ba sai ƙirƙira faida ko haka ba sai raya faida wanda ta faida ta mutu inda faida ita ce dama asali a faidar su ibn arabi asalin ɗan dariƙin farko farko su hallaci ita ce a faidar su ta ta mutu to shi da ya gaba zai ci kasuwa ban aka tafi haka kasuwar nashi ba za ka ci ba sai ta da faida sai za ka ce to wannan ɗan dariƙa ne ko wannan ko bayan ɗin su ɗan ɗariƙa yanzu shi ɗan faira ne asalin da ya shi ne faiza to na ba ka san ba wace zai da ba yana kiran ba ne da la shi su yi zama faida shi ba ke ce faida amma asali faiza ne an gane ku eh, shi yasa in ka ga littafan shi mai manyan idanu za a gana sai an sa wannan ka'ina eh? to kaga duka haka haka haka tafiyar take haka tafiyan take to shi ma haka ibn abil hasan al-ash'ari da ya ga haka bayan tafiya ce tafiya daga baya kuma sai zo ya ya tuba kuma ya rubuta littafai yake warware abubuwan da ya dora mutane a kai kan wannan aqidar ta ash'ariyanci amma kuma duk da haka duk da haka mutane har yanzu suna kan wannan aƙidan da ya ce ya tuba ya rubuta littafai a kai a duk wani dan musamman yan kunmu na Najeriya zai ce maka maliki mazhaban ko tijjani aqida abin nan ne ke suna sulukan sulukan suke cewa ba tsarikatan suke cewa tijjani sulukan ash'ari aqidatan haka zai cewa Ake su ƴan malikiya ne a mazhaba a cikin shi a maliki sai aka yi tauhidin da imam malik ya rayu kai sai aka dauki cikin ne a gane ku, a tafiyar rayuwa sai aka dauki tsarin kiji shi ake kai an gane ko aqida kuma sai aka dauki ash'ariyanci shi ake kai an fahimta ku shi yasa ai malaka bir bashir abdul hamid hafizahullahu ta'ala hayaƙi fi da na kogogo ya raji ma wannan malamin da kano yake magana wai shi malami yana yin raji ma malalai tuwayon akan malalai tuwayon ya ba da ya kafa dalilin da littafin imamu sahawi akan wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba ya da kaciya ba hadisin ƙarya ne to yake ke malalai tuwayon raji cewa to me yasa ya yadda da maganar sahawi akan ta hadisin amma ko bai yadda da sakawi a matsayin shi na ɗan tijjaniya ba ya tun da yadda da wancan to dole yadda da wancan shi shi ne malam kabir ba abdullahi abu ce to ai wannan mai sauki ne kafin ka kafin ka lazum ta malamin wannan to sai mun ga kai ma ka bar aqidar ash'ariyanci so da imam malik ya rayu ne yana fada da ash'ariyanci ko kuma ka ce ka yadda da maliku a cikihu amma baka yadda da maliku a fada da ash'ariyanci ba ba kan kana so kalli zuciya malalan ta to kuma dole sai ka lazumta ma kanka wannan yau muga ka barranta da aqidan ash'ariyanci gaba da ka barranta da tijaniyanci gaba da ka kuma tauhidi irin da Imam Malik to sai mu ce to daga nan kuma sai ka ce to duk wanda ya da maganar wani malami guda ne dole ya da sauran maganganu an fahimta ko wannan a take Imam Ibn Abu Abdul Hasan al-Ash'ari a ga malam zai mana bayani a takaice insha Allah game da shi to su kuma masu aqidar ash'ariyya suna cewa ana kiran su ana kiran an gani aqidar mu yake shi ash'ariyya an fahimta ku yau to sannan kuma akwai ƙabila akwai kabila ash'ariyya su Abu Musa al-Ash'ari sahabin manzon Allah sallallahu alaihi an fahimta ku yawwa dan tana karanta tarihin sahabbai aka ce fulanun ash'ari to karka ce karka ce ai mai aqidan ash'ari yance ibn abul hasan al-ash'ari bane a ana maganan dan kabilan ash'ira na wani shi ma ibn abul hasan so da kabilan nesa. an fahimta ku yawwa to su qalu suke cewa kalamun lahi ma'ana qa'imun bi nafsi. so kun ce maganan Allah wata ma'ana ce wata take tsaye a karan kanta Allah da yin maganan daban la ya ta'allaqu bi mashi'atihi maganan Allah bai da alaka da ganin daman Allah a wani abu ne daban dama su aqidan ash'ariyanci su suka kore mashi'a na Allah madaukaki kalle suna cewa daga sun aqida su shine mutum shine mai mai iko ne abin da ya ga dama lokacin da ya ga dama Allah zai da iko akan sarrafa bawa yana cikin aqidansu an fahimta ku to shi suke cewa to shi ma magana haka ne tun da halitta ne to kaga Allah bai da iko na yaushe maganan zai faru ko yaushe maganan ba zai faru a abu ne wanda yake tsaye da kanshi shi suke cewa kila za ka ce musu harufa da sauti da annabi Musa ya jifa to ya za ku yi da shi shi suke cewa wa hadhihi al-huruf wal aswat al-masmu'a مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله sai suke cewa waɗannan harufan da sautin da kake ji su kuma wani halitta ne Allah ya halitta saboda su rinka fassara wancan halittar nashi na magana an fahimta yanzu maganin ya zama halittu biyu ne akwai maganan a karan kai a matsayin shi na me halitta sannan akwai harufan da sautin shi ma matsayin shi na halitta wanda shi kuma wai Allah sai halitta shi saboda ya fassara wancan halittar ta magana an fahimta ku za ka ji maganar kamar bai bai an fahimta ku so da magana ce falsafanci ne me za a faɗa maka dai a rikita tunaninka a tun ka farfaro an wuce shi kenan shabar samun haka tsarin maganar su yake shi sa ah, shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala wato in ba kun kana karanta littafin ibn taymiya rahimahullahu ta'ala wato za ka fahimci shi shekul islam wani ajiya ne na Allah maɗaukacin sarki musamman ka kanta littafinsa da'u ta'arudul aqli wan naqd littafi ne babba mujalladat ba mujalladi ɗaya ko biyu ko uku Ya yi ne kawai littafin saboda irin waɗannan maganganun na falsafancin da ke musu raddi in ya ce babi kan kaza sai kawo maganan ɓangare kaza sun faɗi kaza sun faɗi kaza sai ya faɗi falsafacin da ke cikin magana sai ya raddin magana ce ce in da ni ne su to da ni kaza zan ci in ka karanta sai ga wanda ya ce ya fi shiga ya fi dacewa da rikita kwakwalwa sai kuma ya ce to ko da kaza suka ce shi kuma ga amsan shi sake ba da amsan shi an fahimta ku shi sa littafan shekul islam mai taimiya kafin ka iya karantawa dole kana buƙatar wanda ya koya a wajen malami ya sanar da kai terms kansu terminology so da yana amfani da irin yaran waɗanda yake musu rabi ne so da mafi yawan littafan shi rabi ne in ka kafa littafan shi ku sami taimiya ɗari saba'in da biyar ko tamanin rabi ne to kuma zai yi rabi sai amfani da irin yaran wanda yake musu rabi tun da falsafa philosophers ne sai musu yare na falsafanci dole sai an koyar da kai waɗannan tamsin eh, lokacin da na siya littafin al'ubudiyya da alfurqan baina awliya'i rahman wa awliya'i shaytan lokacin da na siya nake karantawa wala na dauka na fahimci littafin haka na dauka da farko lokacin da muka fara karatun littafin da malam yaqub ya haya rahimahullahu ta'ala sai na fahimci ashe fahimtar da yawan littafin hagu ko wanda littafin ya tafi gome dama ni abinda na fahimta daban abin da littafin ke magana kai ne daban ayoyi dai da hadisai wannan na a fili yake akwai sharhoita amma asalin raddin da maganin da yake mayar musu da ke suke jujjuya magana to kana buƙatar a koya maka fahimtar irin waɗannan irin waɗannan maganganun Allah ya samu gani so wannan shine abin da suke cewa mana shi maganan wani abu ne halitta ne mai zaman kanshi sauti da harkon shi ma wani halitta ne Allah ya halitta ya kwatsara wancan maganan wanda shi ma halitta ne shi kuma Allah daban haka suke cewa wannan shi shine aqidan ash'ariyanci sai malai ce wa naruddu alaihim bima yaliki to su ma za mu musu raddi raddi na farko za mu ce musu annahu khilafu ijma'i salaf wannan tunanin nasu ya sa'a ma ijma'in magabata wannan shine abu na farko wannan shine abu na farko duk wani abu da zaka faɗa addini game da Allah game da Annabi sallallahu alaihi wasallam game da da zamu kama Allah to yana tambaye ka waye ta? dole waye magabacin ka an fahimta a ba mun karanta ko wala ce ka tambaye shi Allah da manzon sun san da wannan hasar ya ce eh sun sani to me yasa ba su bayani ya ce a'a ba su sani ba yanzu kai ka san abin da Allah da sa ba su sani ba kenan ko gani ba ya ce a'a sun yi bayani to sun ma waye bayani sun maka ne ko sun ma sahabban manzon Allah bayani sallallahu alaihi wasallam in sun ma sahabbai ne bayani to me ka sahabban ba su mana bayani sun ka ce sahabban sun ɓoye ilimi ne sa ba su yi bayani ba in ka ta Qur'ani to Qur'ani ya tabbatar adalai ne dukansu in ka ce a'a ba sun ɓoye ilimi ba ne amma sun fahimci addini zai yi koda ba a san shi ba yanzu kai ne yanzu ka fahimci wa addinin ba zai wasu an san shi kafin so fahimta addinin kenan wannan shine abin da malai faɗa a baya mun karanta a baya ko yau to ne, raddi na farko shi ne ya sa ma abin da su magabatan suka tafi a kai to kai waye magabatan ka kan wannan fassara da kai ma sifa da daga cikin sifofin Allah yace na biyu annahu khilaful adilla na biyu raddi na biyu shine ya sa ma dalilai na Qur'ani da Sunna li'annaha tadullu ala anna kalam Allah yusma'u so dukkan dalilai na Qur'ani da sunna sunna ta maganan Allah ana ji wala yusma'u illa saut kuma babu abin da za a ji da kunni sai in sauti wala yusma'u al-ma'na al-qa'im bin nafsi kuma in abu yana nufin ma'ana ne mai zaman kanshi an gane ko to ba zai yi a ji shi ba ba zai yi a ji shi ba za a ji shi yake rabbi na uku annahu khilaful ma'bud shine ya saba ma abinda aka sani aka saba da shi yake li anna al kalam al ma'buda huwa ma yunfaqu ma yanfiqu bihi al mutakallim la ma yudmiruhu fi nafsihi yace saboda abinda aka sani aka saba da shi in dai magana ce to shi ne abin da mai magana ya furta da harshe ba abin da ya ɓoye a zuciyar shi in ya ɓoye ne ba za a ji ba ko za a ji ba za a ji ba dole ba za a ji ba sai in ya yi ne sai in ya faɗa sai in ya faɗa saka babu wani abu da zai sa ku kore ma Allah madaukakin sarki sifa ta magana sai dai za ku yi falsafanci in kuma falsafancin ne ma za a amsa za a bada amsa to kamar yadda mala ya faɗa ya faɗa wannan wasu ne daga cikin ɓangaroren da muka yi ta'alu suna suke da safani da su a kai wanda a gaba malam zai mana bayani cikakki Allah ya sa mu gani. sai malam ya alqawlu fil qur'an za mu tsallake su za mu koma can kenan ko yawa kun ga yanzu karatun ya fi ya fi fita a jeri ko yace ke fil qur'an yanzu malam kuma ya zo magana yanzu abinda malam ya yi ne. kamar yadda ya mana ne akan siffan ɗaukakuwan Allah ko sai da ya tabbatar mana da cewa Allah ya daidaita a kan al'arshi ko sukun ya tabbatar mana cewa al'arshi kuma yana sama ne kowa gawa sukun sai tabbatar mana cewa to tun da Allah ya daidaita a kan al'arshi kuma mun yadda al'arshi yana sama to ashe kuma Allah maɗaukakin sarki shi ma yana yi kenan yana sama to ne malam ma yi wannan tsari yanzu ka da su ka yarda da dalilai cewa lalle Allah madaukakin sarki daga cikin sifofin shi akwai yana mai yana magana ba gaba to shikenan to shi kuma qur'ani maganan waye so in ka yarda tukun qur'ani maganan Allah ne to sai kuma ya kore maka abu na gaba shine to ashe in qur'ani maganan Allah ne to qur'ani ko ba halitta ba kenan tunda babu wani siffa na Allah wanda halitta ne so an fahimta ko shine yasa ni malam shi ba ke bi da shi daki daki yace wa min kalamillahi subhanahu alqur'anul azim daga cikin maganan Allah madaukakin sarki akwai alqur'ani mai girma wa huwa kitabullahi almubin alqur'ani shine littafin Allah mubin bayyananne magana ce bayyananniyar magana wa siratuhul mustaqim shine hanyar Allah ne tsakiya wa tanzilu rabbil alamin kuma saukakke daga ubangijin talikai gaba ɗaya nazala bihi ruhul amin wanda ya saukar da ya sauko da Alƙur'ani shine wannan ar-ruh din kuma amintacce shine malaika jibril an gane ku wanda aqidar aqidar shi'a ja'fariya su an malaika bai laisa ba amintacce ba ba amintacce ba mace amana ne a gurin su iyazan billah kada ganin dan shi'a yayi sallah bayan ya idar da sallah ya buga cinyan so uku ba ta ba gani ba ba gani ku a kuma abin yake fara kowane bugawa ɗaya cewa ke khanal amin khanal amin khanal amin wanda aka aminta da shi yayi ha'inci wanda aka aminta da shi yayi ha'inci wai malaika jibril in ka zo magana akan zamu ji me yasa suke kira kira wannan me yasa suke faɗan wannan su ne in shi a ja'fariyya ne inda za ka tambaye shi me yasa sai ke maka wannan mazhaban ja'fariyya ne za ka je ka tattara nan to kai duk mazhabobi da kake ji baka taɓa jin ba zai zama kamar mazhaban shi'a ja ba zai kira maka shi'an ba zai ce maka ja'afariya ne a fara sanin su lokacin muna secondary school lokacin first amir din mu a secondary school ashe dan shi'a ne in yayi zai sallah ce yi a ta rana sai tambaye sai ce wannan mazhaban ja'afariya ne ja'afariya shi na san mazhaba mazhabobin hadda su allaisu bin sa'ad su ishaq bin rahawiya su zahiri a taba jin wani ja'afariya kuma lokacin muna karatu bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid duk mazhaban da baka taba jin sunan su wanda kan tabidatul musayyib wa natul muqtas na ibn rushd al-maliki amma mazhaban da ba san sunan shi da muka zo karatu rana asabar sai da mai malamin na ga wani yaro ya ce dan mazhaban ja'fariya ne sai fa sai mun dariya sai ta kwa wani ya shari ya tire maka shine mazhaban shi'a ja'fariya amma sai cire wa kalmar shi'a din sai barka ai ka sa akwai malikiya akwai shi ne naka dauka ita ma wata mazhaba ce kawai sai ka sai ka bar shi to za mu zo mu ji a gaba insha Allah ta'ala to wanda ya sauko da alqur'ani daga wajen Allah shine malaika jibril amintacce ne kuma shi malaika jibril ya sauko da qur'an ala qalbi sayyidil mursalin ya sauko da alqur'ani ne a cikin zuciyar shugaban manzanni sallallahu alaihi wa sallam kuma ya da alƙur'anin bilisanin arabiyyin mubi da harshen larabci larabcin kuma bayyanannen larabci ba gwaranci ba majara gangariyar larabci bilisanin arabiyyin mubin an fahimta ko to kaga muka duba za mu ga kusan duka maganganun da malam ibn guda mai kusan ittibas ne wanda malaman balaga su kira ittibas kusan kamar ayoyin ƙur'ani ne amma yake kasu ba a shigan ayoyi ba mhm. al-ƙur'anu al-azim Allah ya sifanta al-ƙur'ani da wani ha? Allah ya sifanta da kitabu mutu ko? kaga ayoyin ƙur'ani ah, nazala tanzilun min rabbil alami ko? fadan Allah wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilun qalilan ma تذكرون ولا بقول كاهن قليلا وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون في جميل تنزيل من رب العالمين فأنا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزل بلسان عربي مبين ها هذا بك kamar ayan qur'ani amma da yake istibatin su yake kawo su wannan shi malaman balaga sun yi istibat ka kawo ayan qur'ani amma ko ba ka kawo da a matsayin da sigan da ayan kamar kana karantawa da ma'ana haka an gane ku sai ma da yake munazzalun kuma shi qur'ani saukakke ne ghairu makhluqin ba halicce bane Min bada'a wa ilayhi ya'udu Qur'ani daga Allah ya fara kuma zuwa ga Allah zai koma an fahimta ko Allah madaukakin sarki kamar da muka fara aka sai sotu shura ga mayan mai tashi ya sa ka sako wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al munzirin bi lisanin arabiyyin mubin to wannan ya babu qur'ani kenan a dunkuli menene qur'ani to duka maganganun da ya faɗa nan akwai dalili kada malam zai bayanin dalilan sai bayan da yace alqur'anul karimu min kalamillahi ta'ala qur'ani ne girma yana daga cikin maganan Allah madaukakin sarki munazzalu saukakke ghayru makhluqin ba abun halitta bane minhu bada daga Allah ya fara wa ilayhi ya'ud kuma zai koma zuwa ga Allah fa huwa kalamun kalamullahi hurufuhu wa ma'anihi shi qur'ani maganan Allah ne da harufan da ma'anan gaba maganan Allah ne wannan dama ne bambanta qur'ani da hadisi hadithul ƙudusi ko shi hadithul qudusi ma'an shine na Allah amma hurufin fa magana ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ma'anan sakon daga wani ne daga Allah ne amma shi qur'ani hurufuhu wa ma'anihi duka daga Allah ne yake to dalilu annahu min kalamillah dalilin da ke tabbatar cewa maganar Allah ne daga cikin dalilai a cikin alqur'ani malai ce fadan Allah madaukakin sarki cikin suratul tauba وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا أحلة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون هذا نقول الله ماذا وكيف تركي ينا مغانا غمدا غمدا يندزا معاملين شي مشركي حربيون أرنا وأن سكي زمن يأكي نتخانا سيدا مسلمين الله تقول قوة وأن in wani daga cikin mushrikan ha jarata ya nemi mafaka a gurinka ya nemi ka bashi mafaka ka bashi security ya shigo garin musulmai saboda wata bukata da yake da shi a garin musulmai, Allah ce fa ajibu to ka bashi a shi dai asali garin musulmai da garin annan zaman yaki ake yi amma yanzu yana da bukata kila kasuwanci zai yi kila magani zai nima kila kaza kila kaza kila kaza sai ne a matsayin ka na musulmi ina so in shiga karkashin inuwar ka in shiga ku in nemi maganin wata matsala ta Allah ce ko fa ajibu ka fada kuma shi to me yasa Allah ce ka bashi Allah ce hatta yasma'a kalam Allah kuma in ka bashi ka yi kokari kar ka rawar shi har sai ya ji maganar Allah mana ka karantar da shi alqur'ani ka bi mishi alqur'ani ka ce to kaza. abin da yi maka nan karantarwan addinin qur'ani shi ce maka Allah ce kaza da kaza da kaza maka ku ba ku da wannan yanzu kai inda zan shiga garin ku ba za a ba irin wannan mafaka wani yana maka adalci na alqur'ani kaza kaza kaza kaza har ka tabbata ya ji maganan Allah sa'an nan sai Allah ce summa ablighu ma'mana sa'annan kar ka rabu da shi har sai ka isar da shi zuwa ga inda zai samu security da aminci in ya gama abin da zai saka ce to shi kenan tafi zai iya haɗuwa da wani wanda bai san cewa ya shigo ƙarƙashin mafi'anka ne ba kuma ya san cewa shi har ne wanda ya tsire tsakaninsu da wa musulmai ya farmi shi Allah ya ce ko karka rawar har sai ka kai shi zuwa ga inda ka tabbatar yana zai samu security to kaman ka ce ma Allah to me yasa Allah ce zalika bi annahum qawmun la ya'lam so da jahilai ne ba san musulunci ba ba san menene karanta ba musulunci to kai amfani da wannan daman ka isar da karanta ba musulunci zuwa gari. to muhallin shahid shine Allah madaukakin sarki ke hatta yasma'a kalam Allah har sai ya ji maganar Allah shi alqur'ani maganar Allah ce مالك ودليل أنه منزل دليل كتابة القرآن سوكتين قال في هذا المثال لآية من سورة الآية فرقون سورة البخاري تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا التي تركي يا تبتا ها جوانا نزل الفرقان واللي صفوا كد القرآن التي نزل سورة القرآن بياته كمان الجملة واحدة an gane ko ya sauka ne daki daki farafanahu taqrahu ala nasi ala muksin wa nazzalnahu tanzila an gane ko kadhalika nuthabbita bihi fu'adaka wa rakalnahu tartila sai ya Allah ke nazzala ya sassaukar mana ba sauka ɗaya ba kenan ya sassauko ne daki daki sai Allah ce tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya sassaukar da alqur'ani ga bawansa wani ne bawan nasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka saukar da shi li yakuna lil alamin nadira saboda Qur'ani ya zama mai gargadi ko kuma shi manzon zai yi wa li yakuna abdani ya zama yaudu ila abdihi kuma zamirin zai iya koma ila ila alquran an fahimta ko kuma da zamirin zai iya koma zuwa ga duka biyu sura qur'anin nadirun shi ma manzon nadirun an gane ko ce saboda ya zama mai gargaɗi mai wa'adi lil daga ga duniya baki da an fahimta ko to kaga anan Allah madaukakin sarki ce ya saukar da alqur'ani ce bayan kasantuwan qur'ani maganan Allah ce sa'annan kuma Allah ne ya saukar da shi daga sama kuma aka ce saukarwa aka ce an sauke abu ai kaga daga sama ne ya zo ina ƙasa kaga wannan ma da yake tabbatar da Allah yana ina ne yana sama Kowa ba gani ba dole ce wa dalilu an tabo ghairu makhluq dalilin da ke tabbatar cewa qur'ani ba halitta ba ne, bana ba halittan qur'ani aka yi wa kamar yadda aka halitta dan adam shi ke qawluhu ta'ala fadan Allah cikin suratul araf ala lahu al-khalqu wal amr ko me farkon ayar إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش شيء ها ba shi ne bane إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر مسخرات بأمره قالت ألا له الخلق والأمر فتبقى أقف الزور وهذا الله مدعوك كيف كيف ألا كثورة له الخلق حلتها تاتش سيتي والأمر حكى بعد أمر لما ناشي to menene muhallin shari'a nan muhallin sha shine inda umarnin da ke qur'ani halitta ne to babu hikiman a ce lahu da khalqu a sake ce wal amru ko ai aqaf yana nuna yana ne yana cewa abubuwa guda biyu kenan al khalqu daban al amru ko me daban halittun Allah na shi to shi kuma umarnin da Allah ya a cikin tun da ba halitta wani Allah ke to shi ma umarnin na wani حبيبي تمام عمرنا نحن خليتها مين لمن حاجة عمرنا ألا بحالتها بني القرآن بحالتها سورة واو الأقف يفيد المباينة يعني أنا شو هو ولا ديونة دبنا من خلنا بصار ما إيش جمع التي فجعل الأمر غير الخلق والقرآن من الأمر في الله يسعى شيء الأمر باتيبني أهلتها في كم القرآن يعني لقد الأمر لي أو فهمت أقول me yasa aka ce qur'ani daga cikin al'amuri wala ke saboda fadin Allah cikin suratul shura Allah ce wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tatlu ma kunta tadri ma kunta tadri ma kunta tadri mal kitabu wal iman ba min ba فقلت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم حصل منك واطع الدم الله كيف كسرك وكذلك أوحينا إليك كما حسن منك روح يزوى جريك ربك بك وعيسى روحا من أمرنا an gane ko ruhi daga umarninmu ashe qur'ani yana cikin ne umarni ne ba yana cikin ne khalqu ba tunda Allah ya kira ƙur'ani kam ko jiya ka share ka abinda Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayinsa na umarni shine ne alqur'ani da sunna sallace ma kunta tadri mal kitabu wal iman a da baka san ya ake rubutu ba ko baka ma san me ya zaka ka shiryar da mutane ba Allah ce walakin ja'alnahu nuran amma sai muka sanya wannan umarnin namu ya zama wani haske ne nahdi bihi man nasha'u min ibadina muke shiryar da wannan muka ga dama daga cikin bayin mu da shi Allah ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kana nuna wa mutane hanya wata take madaidaiciya a ga wannan dalilin ke nuna cewa lalle alqur'ani shi da din a gane ku akwai kudin Allah cikin suratul salat Allah ke zalika amrullahi anzalahu ilaykum sai sai ne wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra Allah ke zalika amrullahi kaga Allah madaukakin sarki ya faru wasu hukunce hukunce ne ko haka ba ya ayyuhan nabiyyu idza sallaqtum an-nisa haka Allah ya ta faɗa ya ta faɗa واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن Allah ba ya gama sai Allah ce to duk wannan abin da muka faɗa tun daga farkon sura har nan zalika amrun mai wannan shine umarnin Allah anzalahu ilaykum wanda Allah ya saukar da shi zuwa gare ku an fahimta ku ashe amru din shine ne alqur'ani to kaga a wasan sai Allah ce ala lahul khalqu wal amru halitta ta Allah ne sannan al'amur umarni ma na wane ne na Allah ne ashe halitta daban umarni daban ashe qur'ani ba halitta ba shi sa Allah sai bambanta su an fahimci sakon an fahimta ko yau sai ma ce wali anna kalam Allah anan ma ya sa kalamu ko ban ma ya sa ko gyara fata ne kamata ya zama ku bale an ta kalaman lahi sifatun zamman yana saman sifatun ne shi ya zama khabaru anna an gane ko shi kalamu ya zama ismu ismu anna ce wale anna kalaman lahi sifatun min sifatihi wa sifatuhu ghayru makhluq aw makhluqa yace saboda ai maganan Allah siffa ce daga cikin siffofin Allah ko babu wani abu wanda siffan Allah wanda ya zama halittacce daga lokacin da ce. magana halitta ce kuma kana da sifa ce ta Allah domin na cewa akwai an taɓa yin lokacin da Allah ba mai magana ba ce mun bari sako so za mu aka ce halitta ne to an lokacin da kafin a halice shi mun bari ko mun bari ɓarnar da ke cikin an kaji a gidan tsawo sai malaka wa dalilu anna minhu bada dalilin da ke sa malaka min bukada daga Allah magana ya fara shine a abaqahu ilayhi to da Allah ya jingira magana zuwa gare shi wala yubaqu kalamu illa ila man qalahu mubtadi'an ko ba a jingina magana sai zuwa ga wanda ya fada wanda ne ya fara magana kan fahimta ko yanzu misali ina zan ce ina zan zo in yi magana in ce za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza sai ka ce mun wa ya fara sai na ce ya haini ne ya fara ha kuma kila ta da ni ta aminta da ni in ka je za ka bada labari me za ka ce ai ya haya ma ya ce kaza kamar yadda wani ya ce mu an fahimta ku yanzu ka za a jingina maganar zuwa wa zuwa ne ba za a jingina maganar zuwa ba. an fahimta ku sai ka ce min hada. duk wanda ka ji qur'ani a gurin shi ba shi bane mafari wa ne mafari Allah ne sannan ke wa dalilu annahu ilayhi ya'ud dalilin da ke nuna cewa qur'ani bai koma zuwa ga Allah shi kuma ma na ishara zuwa ga wani hadisi yake annahu warada fi ba'd al-athari cewa ya zo a cikin wasu athar wasu hadisai cewa annahu yurfa'u min al-masahif wa sudur fi akhir zaman cewa za a dauki al-qur'ani wanda suke rubuce a cikin masahif masahif da ina mushaf shi shine qur'ani da yake da bango zuwa bango wa qudu da abin da mutane suka haddace a zukatan su kafin kiyama ta tsayan ta ce an waye gari za ka bude qur'ani ba ga harafi ko ɗaya ba ko babu wani mutum da zai kuna wani abu da ya iya karanta wannan qur'ani an gane ko mala yi ishara da kaji da ishara kasa ce hadithu huzaifa marfu'an hadithu huzaifa ko yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal yasra ala kitabillahi azza wa jalla fi laylatin fala yabqa fil ardi minhu aya yace za za a waye gari wani dare ka a ga babu wani abu ko da aya ɗaya da ya rage na littafin Allah a duniya alaihi hadisin yana cikin sunan ibn majah kitabul fitan yace kuma imam al-albani ya nuna hadisi ne wanda yake ingantacce Allah ya sa mu gani to kaga wannan bangare na biyu wancan bangare na farko tabbata da cewa Allah ya tabbata da sifa ta magana bangare na biyu cewa Qur'ani ba halitta bane magana ce ta Allah madaukakin sarki to zai malam kuma zai shiga bangare na uku cewa Qur'ani kasantuwan Qur'ani harufa ne da sauti nuna cewa maganan Allah ma harufa ne da ne da sauti wannan insha Allah shi za mu yi azama ta gaba abun da muka faɗa ne Allah ya ba mu lada a kai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya kai mana Allah muke roƙo ya tsara mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam